Kalangu, studio albo sashin Hausa na studio Kalangu kai tsaye daga gidajen rediyo 33 ga labarun a cikin gabatarwa Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Cibiyar da ke kula da al'amuran karatu ko Jes birnin Doso na ƙoƙarin shawo kan matsalolin da ke hana ruwa gudu a bangaren makarantu bana. Gidan rediyo West Africa Democracy da ke dakar kasar Senegal na ci gaba da ba da horo zuwa ga 'yan jarida kan tsarin rahoto kan bakin haure a birnin Yamai. Sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya karkata kan yadda hajjin bana yau wakana ta bakin kungiyar koho da sauran kamfanonin hajjin umara na ƙasa. sauran barkan mu da sake saduwa. Wannan dai shine karo na biyu da kotu ke gusa wannan shari'ar ta tsakanin 'yan jarida Samira sabu da tsohon mai gidan nata na ma'aikatar ƙasa ta buga jarida Onepa. Bayan biyu ga watan Agusta hudu ga wannan watan na Oktoba a yanzu kotu ta da shari'ar sai ranar 25 ga wannan watan. lauyan na onepa shi ya bukaci a daga shari'ar samira sabu dai na zargin tsohuwar ma'aikatar ta ne da sallamar ta ba a cikin ka'ida ba a cewarta an sallame ta ne saboda wato tun ranar 25 ga watan oktoba dalilin ta yi kwaikwayon wani hoto na shugaban kasa a yanar gizo ta facebook kwamitin da ke kula da al'amuran makarantu kojes birnin doso ya ɗau alwashin shawo kan wasu matsalolin da ke hana ruwa gudu a ɓangaren makarantu a bana wannan kuma bayan wata ganawa tsakanin shi da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin karatu adamu musa shugaban kojes birnin doso ya ma abokin aikin namu Musa mummuni ƙarin bayani baran ba yi wadda dai an ka can nan ba kwarai ba dan lakwal guda ko biyu sun yi yaji aiki na ba za a ce an yaji aiki kwarai amma an yi tun da bai da kaɗan kenan ya kamata a ɗauki matakai don a samu a rage abin da ya kamata mu da mun ka gani shi yasa mun ka ce ba yajin aikin ba yadda ya kamata don mun gane sakamakon da shekara ta bada kamar zuwa wajen bpc wannan tun da kashi ashirin da biyar cikin ɗari har mun ɗan ƙaru da wajen wajen ko arba'in sai ba biyu cikin ɗari kenan dai an sami dai ci gaba mm. yanzu sai mun ka ce abin nan da mun ka zo mun ka tsara mu zo mu ga wanga ko mu ga wanga ko mu zo mu ba da magana nan ko mu yi tsarin da ya kamata mun ka ga dai mm-hmm. kwalliya ta katta bai kuɗin sabin amma za mu zagiya da wannan abin ga tukuru mu gani ko mina na za ta ƙara bada dubara da kuka yi shekaran bara shine za ku ci gaba da shi shekaran bana insha Allah ita za mu ci gaba har ma ta gaba Ƙungiyar ɗalibai na Jami'ar Zandera ta fitar da wata sanarwa a ranar Litinin ɗin da ta gabata. A cikin sanarwar ɗaliban dai sun ja hankalin gwamnati musamman ma ministan ilimi mai zurhi na su yi dukkan ya su don ganin cewa a bana an yi karatu cikin tsanaki. Ga dai kaɗan daga cikin abin da sanarwar tasu ta kumsa daga bakin Abdullahi Zangina magatakardar ƙungiyar ɗalibai na Jami'ar Zandar tare da abokin aikin namu Ali Keta. Ƙungiyar Enuz na kira da ɗauki dukkan matakan da suka dace domin tabbatar da tsayewar sha'anin ba da karatu a biya kaso na biyu na alawus na ɗalibai musamman a sashen ilimin kimiyyar ɗan adam, sashen kimiyyar kiwon lafiya da kuma sashen kimiyyar tarbiyya. Har ila yau da biyan kaso na uku na alawus da kuma na lokacin babban hutu. Ƙungiyar Enuz ta yi watsi da ƙudurin ofishin ministan ilimi mai zurfi na goma ga watan Satumbar wanda ya ƙayyade ka'idodin amfani da kayayyakin jami'a. Ƙungiyar Enuz Yunus na kira ga ma'aikatar kula da kayayyakin jami'ar da ta daidaita al'amura domin ɗalibai. Kungiyar ta Yunus ta kuma wa hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa dangane da muhimmiyar rawar da ta taka wajen warware matsala tsakanin ofishin ministan ilimi mai zurfi da kuma kungiyar malaman jami'o'i. A ranar Talatar da ta gabata wata tawaga ta ma'aikatar da ke kula da al'amuran siyasa da ci gaban ayyukan gwamnati kafega ta gudanar da wata muhawara ga matasa na jihar Agadas. Abokin aikin na musamman ya halarci muhawarar ga kuma ra'ayoyin da matasan suka bayyana mishi. Matasa ba su da aikin yi, matasa kuma ba su san inda za su dosa ba, musamman tare da furoshe-furoshe daban-daban da ke shigowa cikin yanki, kuma matasa na jiha ba su karuwa da su. Idan kuka ɗauki batun bakin haure ya kawo jan birki ga rayuwar dubafan matasa a nan a Ana iya cewa ma da akwai matsi. Game da wannan matsin kuma matasa ya waje ba su samu mafuta, a kuma samu hanyoyin bi kambacin wa'annan matakai da aka tilasta. Matasa suna rayuwa ba tare da cin moriyar su ba kuma ana shirin su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ba abu ne mai sauki ba kai bai ma yiwuwa ne an bar matasa cikin zaman kashe wando ba a taimaka musu wajen ganin sun aikata manufofinsu kada a yi shirin aiki ya zo daga gwamnati idan muka yi haka za mu makara sosai Western African Democracy Radio wata tashar jiha ce da ke girke a kasar Senegal, wadda a yanzu haka tana ci gaba da ba 'yan jarida horo a birnin Yamai kan yadda za su tafiyar da aikin nasu na jarida cikin ƙwarewa musamman ma kan rahotannin da suka shahi bakin haure shugabar gidan rediyon so ummu ta ma kanda karin haske c'est juste de voir quel est le niveau de perfectionnement des journalistes. A takaice abin da muke so shine mu san matsayin kwarewar 'yan jarida sai mu yi kokarin inganta ayyukansu musamman a fannin montage. Horon ya mai da hankali wajen kirkira shirye-shirye masu inganci kan batun tahiyar cirani ba kan ka'ida ba. A matsayin mu na radio muryar mu za ta iya kai nesa. Kenan tare da taimakon rediyoyin karkara abokan hulɗar mu za mu iya amfani da sakonni domin wayar da kan matasa da ma duka al'umma akan matsaloli masu alaka da tahiyar cirani ta barauniya. yarjejeniyar hanya kenan manufar wannan horo shine kaiwar 'yan jarida ga iya tsara shirye-shirye masu inganci domin mutane su san kalaman da ake amfani da su cikin harkar cirani ta barauniyar hanya a iya bambanta 'yan cirani 'yan gudun hijira da kuma masu neman mafaka saboda haka mun gayyato manyan kungiyoyi guda biyu da ke aiki a wannan fanni waɗanda su ne oem da unhcr e bayan babbar sallar lasa gishiri da ake ce ma kirsale makiyaya da dabbobin nasu na sabka guraren da ke da ciyawa mai yawa wannan sabkowar tasu wato da wuri tana kawo rigingimu tsakanin su da manoma da basu su da kwashe albarkatun noma ba balle ma kuma su saki gonakan kowace irin kallo ne almansur muhammed magatakardar kungiyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin mazauna karkara kafan ke ma wannan al'amari ga dai amsar da yabba gungun muhammad dantanin Wannan tururuwar sarkar ba ta da dalili saboda akwai ciyawa ko ina akwai ruwa sai ko halin matsi da ke akwai wajen talabiri. A sauran yankunan ƙasar nan a ina akwai ruwa a cikin shimfiɗar hilayen kiwo ga ciyawa kuma. Ba mu ga wani dalili ba da zai sa makiyaya siyo sururu da bisashe kamar a cikin karkarun gaya gidan rumji magarya tasawa ko age lamarin da zai iya kai su ga samun rikici da manoma. A yanzu an samu halin safkar makiyaya a wasu wuraren kwarai kwa Akwai wasu makiyaya da suka yi hakan, amma digo-digo ne a cikin wasu karkaru. Muna nan muna wayar da kansu ta hanyar sassanmu da ke cikin yankuna su gaya ma makiyayan su sa jinkiri su gujewa shiga gonakai har zuwa lokacin da aka sake gonakan. Matsalar da za a iya samu tilaberi inda da jimawa makiyaya ba sa iya hayewa inda ciyawar take saboda rashin kwanciyar hankali suna nan kusancin gonakai. A nan ne ya kamata a fake da sa ido. Mu dakata dai a fannin na Kirsale inda daga tara zuwa 23 ga watan na Satumba 2018 ne a gudanar da babbar sallar ta makiyaya ta lasa gishiri da ake cin Kirsale a garin Ingil da ke cikin jihar Agadas. A cikin dabbobi 300 da suka hada har da na kasar Jadi dubu ɗaya da 'yanka sun samu shaushawa a cewar Bubakar Hamani a cikin firarsu da Sumana Amadu. An yi wa dabbobi 250,216 da cututtuka daban-daban, an bai wa dabbobi takwas iri daban-daban gininuwa. Jimillar dabbobi marasa lafiya da aka yi wa magani ya tashi arba'in. An kiyasta cewa dabbobi uku suka kasance a sallar lasar gishirin, waɗanda suka fito daga dukkan yankunan ƙasa. Akwai ma waɗanda suka fito daga ƙasar Chadi. Sakamakon bana ya na shekaru shekarun baya sosai mun sami magunguna isassu an kuma sami dabbobi masu yawa sosai matsala guda da muka fuskanta ita ce ta rike dabbobin wuri daya ita ma dai ba wata babbar matsala ba ce mafi yawan hajar da ke shigowa kasar niger ta hanyar porkin kotonu kasar benin na isowa ne a cikin manyan motoci na kasashen waje wannan kuma na kawo cikas ga al'amuran direbobin manyan motoci na kasar Nijar kamar yadda dela Gerard ya bayyana ma abokin aikin namu Omar Hama. Kayan kashi 90 bisa ɗari 'yan ƙasar Benin ne ke ɗauko su. Idan aka yi kiyasin motocin da ake ma lodi a bakin tekun Benin yau an wuce fiye da mota dubu hamsin da takwas na 'yan Benin da ake ma lodi maimakon motocin 'yan Nijar cikin motoci dubu sittin da biyar. Na ɗaya ba a mutunta sharuɗan lodi ba. Na biyu gudanar da aikin ba a yinsa yadda ya kamata. Na uku akwai kasancewar 'yan kwakwasar inda bisa kowace motar da aka ma lodi akwai jika ɗari da hamsin da ke hutuwa ta hannun masu shigar da buga kaya da ba sa motocin 'yan Nijar a Aikata hakan na haddasa asara ga Nijar na miliyar bakwai. Kuma idan aka mizanta lodi daga Kwatano zuwa maraɗi ko daga Kwatano zuwa Yame ana kimantar miliyan ɗaya da rabi. Wanda jimillar ta zarce miliyar ɗari na sefa da 'yan Benin ke samu. Alhali ko muna iya amfani da hakan don mu tallafa ma Nijar ta bunƙasa. Sake zubin motoci ba a yi shi ba. Mun girka kwamiti da zai kula da sake zubin motoci tun shekara dubu biyu da tara. kuma har rana yau bai so ma aiki ba. Kotun koli ta mashara'antar kasar Faransa a karin farko ta umarci gwamnati da ta zuba ma wani tsatsin harki da ya yi zaman wucin gadi cikin gonakan shi tsakanin shekara ta 1960 zuwa 1970 diya ta kudaden euro 15,000 dalilin tozarci da cin zarafin da gwamnatin ta yi mishi in ji AFP. a cikin 'yan algeria 150 da kyar faransa wato da kasar faransa ta dauka a lokacin yakin algeria da kyar da jibin goshi 60 suka kai labari sauran kuma suka shiga wani mawuyacin hali inda sabon gwamnatin kasar ke musu dubin maciya amana in ji kamfanin dillancin labarun faransa a fp sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman wanda ya tsokaci kan taron manema labaran da kungiyar haji da umara ta ƙasa anap ta kira domin yin raskunar ayyukan hajji da umara na bana a jimilci al'ummar musulmi miliyan biyar ne suka sabke farali a cikinsu 'yan ƙasar niger dubu goma sha biyu wasu daga cikin mahajjatan na niger sun rasa abinci a mina arafat da kuma munzalifa a cewar wani wakilin kamfanonin na hajji da umara maganar da kwamitin na kasa mai kula da tsare-tsaren hajji da umara koho ya karyatar ga dai wato rahoton adama dawaki a kai a bana manyata ake hashi yan nijar dubu uku ne ba su samu kulawar waɗanda ya kamata su ba su abinci ba a amina arafat da murzalifa a cewar hassan mani wakilin kamfanonin ake hashi da umara na nijar ko banda matsalar abincin hassan mani ya ce ya gano wasu matsaloli a tsare-tsaren ake hashi na 2018 ya kuma ɗora alhakin hakan akan hukumar tsara ake hashi ta koho amina fiye da mahajata dubu uku ba su samu abinci ba yaya za a iya hujjanta haka jajibir birkin arafa a yayin da dukkan mahajjatan ƙasar Nijar sun kasance cikin ƙasa mai tsarki a lokacin nan ne za a nuna mana takardar jabu na kashe-kashen kuɗi abinda ƙasar Saudiya ta gindaya ba mu'assasa ƙungiya ce mai kula da aiwata ma mahajjata ayyuka kashe-kashen kuɗin da suka gwada min sun bambanta lai da wanda koho suka bamu kuma da muka yi minzami zubin kimanin riyal 899 suka hau kwatancin jika 150 kenan na sai dai Amadu Idrisa Barbizo, shugaban sashen kula da bayanan na'urar zamani a hukumar ta ya karyata wannan zargi. Yana mai cewa dukkan kuɗaɗen da aka tattara a yayin rubuta sunayen manyata an zuba su ne kai tsaye cikin kwantin ajiya na kamfanonin aikin haji da umarar a ƙasar Saudiya. Ina tabbatar da ƙarya ce. Jika biyu da ɗari da tamanin da tamma hamsin da bakwai da kowane mahajjaci ya tarbata a lokacin rubutawa. Wannan dimmar ninkinta da adadin mahajjatan da aka bai cewa kowane kamfanin haji su ne aka zuba a cikin ma'ajiyar iban ina bayyana cewa daga inda aka zuba waɗannan kuɗaɗen rukunin da ya shirya mahajjata kaɗai ke da incin amfani da kuɗi saboda sa hannu ga wasu yarjejoni daban-daban na ayyukan mahajjata akwai ciyarwa akwai arafa service wasasa da wurin kwanci. An arafa service muwasasa ele kushe. Ya dai zama al'ada a Nijar kowace shekara ana fuskantar matsaloli a tsare-tsaren aikin haji. abin da soke na game da labaran sai kuma sashen zamanci tare da habibu garba studio kalangu ku saurari shirye-shiryen studio kalangu an mai tare da radio alternative a kan lamba 99.4 zangon fm da radio amfani a kan lamba 100 zangon fm da radio scoot a kan lamba 99.9 zangon fm da kuma radio challenge a kan lamba 96.6 zangon fm studio kalangu